<sighs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Munirat Abdulsalam. Yau, ah, na zo da wani bayani ne. Kun sani ba na son zafi. Zafi matsala ne a rayuwana. To yau, zafin da nake fama da shi ya fi karfin rayuwana. Kai, ni da nake ƙuri fa. Shekaran jiya nama masu yin azumi. ni nake ta musu ƙuri sai yau gashi nan nima na faɗa <sighs> na bar abuja da sassafe karfe hudu kun san yau tren na safe guda ɗaya ne sai na yamma kuma za a kara samun jirgi shikenan na bar abuja yau da sassafe karfe hudu fa na safe muka kama hanyar kubuwa muka je na je na shiga jirgi jirgin da bai tashi zuwa ya ɗauki mu ba kenan mu shigo garin kaduna har sai karfe takwas mun shigo garin kaduna karfe takwas ka kumanta da dare fa je ban yi bacci ba na filfiloni nake ta yi da daren nan ban yi bacci ba har aka zo aka ɗauke ni sannan na shiga wannan tiren ɗin ba bacci ne ba har na iso garin kaduna eh, ina shigowa garin kaduna na zo na shiga ɗaki ha an kawo wuta kowa da kowa yana da wuta kawai ni na tashi zan haɗa na wuta wuta babu wuta ya ce ni mu gani ban da wuta ya ce to na kira kanne na wayanda suke zama a ɗaki na dungula musu dai a shar kun san dai ban zage su ba dai <laughs> astaghfirullah ban dai zage su ba amma dai sun sha hmm, hmm, hmm. kun gane irin yaren nawa ha na kama hanya na tafi nefa ofis a wannan shegir zafin ranar na tafi nefa ofis na je na sai kati bayan na sai katin wuta na dawo da katin wuta gida ha na zo na ara abin da ake loda kati na gwada loda katin wuta eh katin wuta ya ce loda ni loda ni in ji katin wuta na saka katin wuta still ban da wuta shi ne sai makwabci na sai ke ce mun ai ki dan wata kira mene ma sunan abun ne mai kira mu suna abun kabiru kabiru mene sunan abun da kace ya ya sauka din nan ma wai breaker wai breaker na ne na kan mita na ne ya sauka kun san me na breka ni ba ma san na breka ba to shine sai na ce to yanzu wannan wannan wannan wannan ta ina zan fara sai na kira in nefa. waɗanda nake da su a waɗanda na sani a nefa office da na kira in nefa office suka ce min su ba wai ba za su iya zuwa su haɗa mu wuta ba amma matsalar ɗin shine da su da 'yan karota a ana rigima tun shekaran jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yan karota sun kama duka motocinsu yau dinna wani irin masifa ne haka wai duka motocinsu nan na gamji dinnan wai yan karota suna da me ya haɗa ket ko ok yanzu sun koma private company so saboda haka za su yi rigima da yan castelia sun kama motocin yan ketko saboda haka yan kyar ko ba nefa ake ce musu ba mi baba ke ke o school ne su yanzu yanzu a Kaduna ana kiransu ketko a Kano ma ko. duka kasashen da suka fara keke kai kardashin kardashin nan ketko ake ce musu kawai kin gane su yanzu ketko ake kiransu ba kauyen Abuja ke mai kika sani to na kama hanya na gida na zo yanzu wannan faɗin ya fi ƙarfi na ni ba government agent ba ne ba zan je in samu ɗan kastaliya ba in ce musu ku yi haƙuri don ba san me yasa suka kama motar nepa ba ni kuma yan nepa ba zan iya jan ɗauko wani yanzu na zo in biya shi naira ɗari biyar in sa shi ya hau da lada ba gashi nan na kallo zan iya aikatawa amma ba zan iya sa wani ya hau da lada ba saboda kun san ni law abiding citizen ne Nigerian law abiding citizen kun sani Mm, ba zan jin sa wani haukan lada saboda ya haɗa mota ba ni kuma gashi nan zafi yana nema ya kashe ni abin nan na yi notisin jiya a villa na sha ruwa <laughs> daga gate na farko wallahi ta lasu sawa ce ce munira da abdulsalam <laughs> shege ne <laughs> ah, astagfirullah wallahi daga gate su sawa ce ce munira da abdulsalam Allah a villa na sha mami mami amira da kowa da kowa eh da Allah da annabi wanda suke ketko sun sanni ku taimaka ku yi releasing eh, eh, eh, wanda suke castelia dai in kun sanni dan Allah da nabi ku taimaka ku yi releasing motar yan nepa kilan za su zo su gyara mu wuta in ba haka ba yanzu na kira wani biri ya zo ya hau kan wannan wannan abun din kuma sai kuma a tattara ni a kai ni me sunan police station din nan ma na sunan ma me ne sunan wannan police station din ma na ungo na sama kan layin nan gabasawa su tattara ni su kai ni gabasawa su ce akan cewa to yanzu ga zafi sannan kuma a ji a rufe ni a cikin gabasawa ai bala'i kenan tashin hankali ya tashi ta ga zafi ga shigan gabasawa gaskiya akwai matsala to kun ga yanzu ni an bar ni talaka ba ni da choice ba da na iya yi dan Allah da annabi wayanda suke Castelia ku yi kokari ku yi settling da yan nefa ne ko ketiko ketiko su samu su zo su taimaka musu haɗa mu wuta ni abin da kawai ke damuna su daga breaker din ko su saukar da shi ne duk koma wanne ne masu ke so su yi su yi shi kawai in samu wuta da ranar nan in samu wuta yau in kwana da wuta don Allah da annabi in ba haka ba fa akwai matsala zabi wayo mamana ga yunwa na fitar hankali Da harshen bacci ga zafi abun ya mun yawa har sun sa ina amfani da fankan da yake na rabi rabi you want me to speak english if i speak in english you can you be able to you can you be able to understand my english You don't know that I am from Bu. Me, I am Bura from how local government Bulatum. Do you know why Bulatum is? You are telling me to speak English. You can you speak Bura? You are telling me to speak English. I will not speak English. What English? My generator, Kiyokumami Baba, you want to turn on my Asiri? Where will I put generator in this house? I don't have space. If I put generator, I will disturb my neighbors. Me, I am not the kind of person that love to disturb anybody. Anybody that is putting generator inside this house will disturb me. So me too, I wouldn't want to do the same to anybody that is putting generator. So everybody should just endure NEPA. If there is NEPA, there is NEPA. If there is no NEPA, there is no NEPA. There is no issue of generator in my house because generator is noise. ehen like i said kowa waɗanda kuke kaduna dan allah dan annabi wannan rigima tsakanin castelia eh, castelia da yan ketiko dan allah da annabi dan allah da annabi ku taimaka ni da ni ku taimaka ni duk yadda za a yi ma rikicin ma ya daina kawai da allah da annabi ko ma me ne ma damuwan ni kawai in samu ta kawai a gidana ni da in na samu wuta sai ku ci gaba ku ƙara ku tattara motocinsu kun gane ku tattara duka motocinsu ku tattara su ku ƙara ku ku tattara duka motocin yan nefa sai ku nemi gareji ku rufe ni dai ni na samu wuta amma yanzu haka na yadda ake zaune nan gaskiya yawa ne wannan yawa ne kai kai kai kai kai kai zafi zafi zafi zafi zafi don Allah wanda yake da solution inbox inbox inbox inbox ba inbox ba ma fa inbox in kana kastiliya ka samu yan me ake kiran su nan ne maketko da Allah ku haɗa baki ku shirya ku haɗa mu wuta na ni kawai abin da ya dame ni kenan da ranar nan in ba ka zan mutu zafi zai kashe ni ku huta mu ci gaba da jin azumin nan don duk wanda ya ce bai jin azumin nan yau wallahi makaraci ne bai ɗana azumin nan ba kenan lai saboda azumin yau ɗin nan nifan fa fi jin shi eh, abinda na sani kenan